Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kamata ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a noma da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su hausa voa hausa.com Masu aure Assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin sake jan ragaman shirin da wannan hantsi. Kuma bayan labaran duniya za ku yi cewa gwamnatin jihar Katsina ta rarraba wa guragu kekunan guragu domin ƙara musu ƙarfin gwiwan zuwa makaranta maimakon su tafi yawon bara. nan ma a jihar Bauchi gwamnatin ta ba sojoji gudunmuwar babura har talatin domin fatattakan masu sace mutane suna garkuwa da su. A Kaduna kuwa jiragen nan da suka dage cewa ba za a sauka a filin jirgin sama na kaduna ba suna nan a kan bakansu a can jihar niger ko shugaban karamar hukuma ce da aka yi zargin ya yi kurcen bera da kuɗin ma'aikatar ƙananan hukumin aka dakar da shi kana muna ɗauke da labaran da suka ɗauki hankulan wato jamhuriyar niger tare da sako da sulamin muna barma sai kuma ku masu aure sakonni da kuka aiko muna amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Ma'aikatar Shari'ar Amurka ta nemi a ƙara mata lokaci game da buƙatar Majalisar Tarayyar Amurka ta cewa ma'aikatar ta gabatar mata da hujjojin zargin da shugaba Donald Trump ya yi cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai daga wayoyin tarho ɗinsa a New York a lokacin yaƙin neman zaɓe. to amma mai magana da yawon fadar white house shan spicer ya ce ba wai trump ya yi wato yana nufin lallai obama ya tatsi bayanai daga wayoyin tarho ɗinsa ba ne da yake hira da 'yan jarida a fadar white house jiya litini spicer ya yi yunkurin ya kwaskware kalaman shugaba trump masu nuna cewa obama ya bayar da umarnin a yi masa bincike na sirri a otal dinsa da ke new york ba wai yana nufin shugaba obama ya tafi takanasta kano ya tatsi bayanan da kansa ba ne a cewar spicer trump ya ja hankalin jama'a a farkon wannan watan da cewa da yi shin ya dace shugaba mai ci ya rika tatsar bayanan dan takarar shugaban kasa a gabanin zaɓe bayan da kotu ta yi watsi da bukatar hakan tun farko girma dai ya faɗi wasu mambobi biyu na wata kotun musamman ta majalisar ɗinkin duniya da ke duba batun jamhuriyar demokuraɗiyyar kongo waɗanda aka sace ranar lahadi har yanzu ba a san inda suke ba abinda ministan sadarwar ƙasar kongo lambert mende ya gawa wa gidan rediyon murya amurka kenan wata takardar bayanin da gwamnatin ta kongo ta fitar ta nuna cewa michael sharp wanda ba amurke ne da zahida katalin wadda 'yar ƙasar sweden ce da kuma wasu 'yan asalin kasar ta kongo su hudu a cewar takardar sun fada hannun masu bakar aniya wanda har yanzu ba a fayyace ba a lardin kasar ta tsakiya jami'an tsaro na kan aiki tare da haɗin gwiwar sojojin samar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya a kongo don kubutar da waɗannan mutane a cewar takardar da daren jiya litinin ne dai min da ya gaya wa gidan rediyon murya amurka cewa jami'an tsaron kongo da na majalisar ɗinkin duniya sun shafe tsawon ranar suna neman mutanen shidda ta wajen amfani da jiragen saman nan masu saukar angulu ba tare da sun gano su ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wata kotu a niger ta sami wani madugun 'yan adawa da ke ƙasar waje a yanzu da laifin safarar jarirai ta kuma yanke masa hukuncin ɗaurin shekara guda a gidan yari Hamma Amadu wanda shine babban mai kalubalantar shugaba Muhammadu Isuhu a zaben shugaban kasar da aka yi bara yana zaune ne a kasar Faransa kuma yana can lokacin da aka yanke masa hukuncin. Lauyoyin Amadu sun fice daga kotun a Yamai jiya Litini tun kafin ma a karanta hukuncin. Suna masu cewa makasudin wannan shari'ar shine kawai a hana Amadu sake tsayawa takara. tun da daɗewa suka tsaya kai da fata cewa zarge-zargen da ake ma amadu bita da kulin siyasa ne kawai amadu ɗaya ne daga cikin wasu da wasu mutane ciki har da matarsa da ake zargi da safarar jarirai daga najeriya mai makwabtaka da nijar ɗin inda suke bin ta ƙasar benin sannan su kai wa wasu attajirai a nijar waɗannan zarge-zargen da aka yi ma amadu sun fara ƙulla ne a shekara 2014 lokacin da yake shugabancin majalisar dokokin ƙasar jim kaɗan sai aka kwaɓe masa rigar kariya ta majalisa don haka sai ya gudu zuwa faransa wannan zargi da ake ma'amadu ya yi ta ɗaukar sabbin salo da farko wata kotun nijar ta yi watsi da shi a shekara 2015 sai kuma wata kotun ɗaukaka ƙara ta maido da shi daga bisani a shekarar ministan farko ta yankin scotland ta ɗau mataki matakin ɓallewa daga birtaniya ta wajen bayar da sanarwar cewa tana da niyyar fara shirin neman izinin gudanar da wata sabuwar kuri'ar raba gardama game da yancin yankin scotland ɗin a wani taron manema labarai a edinburgh nicholas strongen ta ce ya dace a sake baiwa 'yan scotland damar bayyana su bayan faruwar brexit wato kuri'ar da 'yan birtaniya suka kada na ɓallewa daga tarayyar turai a bara a jawabinta sturgeon wadda jam'iyyarsu ta scottish national party ita ce jam'iyyar mafi, mafi girma a arewacin ingila ta ce ba za ta zura ido ta kasa yin komai ba yayin da al'amarin brexit ke barazana ga tattalin arzikin scotland da kuma alakar yankin turai ganin wannan na faruwa ne bayan farin jinin sinn féin mai kishin yancin arewacin ireland a zaɓen majalisar dokokin da ake shirin yi sanarwar ta sturgeon ko da yake ta zo da mamaki ba ita ma wani sakamako ne na al'amarin na brexit labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka tama da labarin mu fara da batun a guragun da shirin hukumar ilimin bai daya a jihar katsina ya yi wa guragu kuma shugaban hukumar alhaji lawal buhari daura ne ya bayyana wakilin sashen hausa hausa zahararjin sani funtuwa dalilinsu na ba da kyautan waɗannan kekuna ga waɗannan rukunin mutanen mun yi haka ne bisa ga dalilin karfafa musu karfin gwiwa domin su san cewa yadda kowa mai lafiya ko mai kafafu zai je makaranta su ma suna da yancin da za su je wannan makaranta wannan shi ne makaranta ko muna buƙatar da su yi karatun domin shi ilimi na kowa da kowa ne babu wanda aka bari a baya wannan rarraba kekunan guda doka ya kewaye jihar katsina ne ko ya wuyi ai ya kewaye dukkan jihar katsina kananan kuma guda 34 nan da muke da su ba wadda ba a ba da keku. kekunan nan na gurawa mai sauraron ila zai so ya ji yawan kekunan da kuka raba fadin jiha da kuma irin yawan kuɗin da kuka sayo waɗannan kekunan. To a gaskiya da su ne muka raba just kwanan nan akalla mun raba kekuna ɗari da hamsin wanda kafin zuwa an raba akalla kekuna ɗari da talatin. Kowace local government su tsofaffin aka ba da bakwai bakwai su kuma sababbin local government aka ba da uku uku. wannan wanda aka raba ɗari da hamsin sabbin lokal government an ba su hurhudu wanda su kuma tsofaffi aka ba su shida shida shine in ka hada su za su baka ɗari da hamsin haka aka raba wannan kekuna sai kudade da aka sau kekunan wannan amma maka miliyan sha biyu da dubu ɗari uku da talatin da ɗaya da naira ɗari biyu da hamsin wannan su ne kudaden da aka she na gudanar da waɗannan alamarka na bada kekuna ga guragunmu a jihar katsina kairi kamar su waɗannan kekuna kun dan kasu ne ga iyaye ko ko kuna bi kuna musu gihara ko da wani abu ka iya tasowa ga waɗannan kekuna a yau da gobe fa sai Allah da kan da Allah sun zo nan bai mun ko ba da su ga Elias mun tabbata a Elias kuma an raba su ga yaran nan an damƙa su ga iyaye ko la lafiya kekunan nan ya da karlaka ga kan iyayen yara su ma su ba ta tasu gudunmawa gwamnati ta yi nata gudunmawar to su ma su abin nan dan mutum yana da al'ada guda in ka saka mishi komi komi ka ce yi mishi za ka yi to tsakan da Allah ba za ka sami yin bukata ba amma shi ma ya ba da tashi gudunmawar in ya tsaya bari keken ya tsaya dan shi ya tsaya shi kuma dan baya ya yadda ba kike tsaya ko ya zai matsa baban ya matsa shi ma kuma yana sai karatun tunda an tallafa mishi na san ba zai da shi a baya ba zai kokari ya ga ya ba tashi gudunmawar to akwai abin da ake cewa monitoring and evaluation da turanci to bin diddiki yadda abubuwa suke mm. ganin cewa ita gwamnati ta rarraba masu wannan kekuna Ko anan ba ku da irin ma'aikatan da suke dagaya domin ganin yadda gamsuwa ku take akan raba wadannan kekuna ko kuma za ku yi baris da kekuna ne kila za ku iya kewaya ku rinka gani gaskiya ne wannan tambaya ta tana kan hanya gaskiya zai wuya ka bada abu ka ce ka sake shi shi haka nan ko gidanka ne in dan kace ka mallaki gida ka mallaki iyali Ka ce ka sake su haka nan rayuwa ba za ta yi daɗi ba dan haka ya caza cewa hatta wannan bayan da kake nake baka ba haka nan ne shi ba akwai ofisa da yake kula shine dex officer na wannan al'amari shi ya bani information wannan na zauna muka haɗu da shi muka tattauna kaga inda babu ire-iren su masu kula to da aikin ba zai tafi daidai ba wani jan hankali da za ka ga su iyayen musamman saboda taimaka masu don yaransu su je makaranta aka ba su waɗannan kekunan ai jan hankali baya wuce karfa musu gwiwa da aka yi aka sai kekunan na aka ba su wanda gwamnati ta nuna tana son tana kishin ɗanta da ya zo kuma na karfa karfin gwiwa gwamnatin ta shiga ta fita ta kawo abu ta baka ta ce yaron na a tallafa mishi ya je makanta saboda mahimmancin karatu da ke akwai. Shugaban kungiyar guragu a karamar hukumar kusa da Alhaji Ibrahim Umar ya nuna gamsarsa akan wannan tsari na rarrabawa mambobinsu waɗannan kekuna domin su samu zarafin zuwa makaranta. makarantu. zaradin sani funtuwa sashen hausa na murar amurka daga katsina a najeriya to madalla da zaradin sani funtuwa a ci gaba da shakatawa da wannan kafin mu koma ba. Lallan shugaba a can jihar Bauchi ma gwamnatin ce ta ba sojoji gudunmuwar babura har talatin domin su samu damar shiga daji inda masu sace mutane suna garkuwa da su suke a dakila wannan al'amari. Ga Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Barista Muhammad Abdullahi Abubakar gwamnan Bauchi ya ce manufar ba da baburan shine an lura cewa jami'an tsaro ba sa iya kaiwa ga maɓoyar 'yan ta'addan a motoci. sannan ci gaba da cewa manufar ah, abin da ya faru da muka ba da babura wa ah, sojojin najeriya ah, abin da muka gano shine idan sojojinmu ko 'yan sandanmu ko maharbanmu suka tafi da motoci akwai wuraren da motocin nan ba sa shiga su ma kuma wa'annan 'yan ta'adda ba da motoci suke amfani ba irin wa'annan wurare da babura suke amfani to koyi muka yi da hukumar sojojin najeriya a kwanakin baya can shi babban hafsa na sojojin najeriya ya kaddamar da wata bataliyar sojoji mai amfani da babura a dalilin haka ne ya samu ma jihar bauchi muka yi shawara da hukumar soja da ke nan muka sai wa'annan a karin farko saboda mu gwada mu ga irin amfanin da za su yi mana manjo janar jedi olawomi coordinator mai kula da zirga zirgan sojojin sama shine ya karbi baburan hawan a madadin shugaban hafsan hafsoshin sojan Najeriya Yusuf Tukur Burutai. We will not relent until every nooks and corners of our country is safe and free for citizens to carry out their legitimate duties. Ya jaddada shirin sojan Najeriya domin samar da tsaro a ƙasa da zai samar da yanayi wa 'yan Najeriya da za su rinka gudanar da harkokinsu na yau da kullum ba tare da fargaba ba. Air Commodore Tijjani Babu Gamawa mai ritaya mai sharha ne kan sha'anin tsaro a Najeriya ga abin da ya ce dangane da tallafin da gwamnatin jihar bocin ta baiwa sojojin Najeriya. Wayannan abubuwa da ake zai taimaka kuma su kansu sojoji zai kara musu karfin gwiwa a bisa ayyukan da suke yi. Ka san yadda muke wannan yanki namu na North East a wuri ne wanda yake fama da sha'anin tsaro saboda haka wani abubuwa suna da kyau kwarai da gaske kuma zai taimaka jama'an tsaron mu kwarai kana ganin za su dinga shiga lunguna kamar inda mota ba za su kai bane su dinga shiga da kamar wannan mashinan eh kwarai kuwa ai makasudin wayannan mashin da aka ba su saboda sace mutane da ake da kuma robbery da sauransu a cikin wasu wurare wanda yake sako sako motocin hilux da sauransu ba za su shiga ba so za su yi amfani da wayannan mashin domin su bi wayannan mutane kuma jami'an tsaro za su shiga duk wani sako da yake cikin jihar Bauchi su dai irin waɗannan baburan hawa samfurin jincin wanda gwamnatin jihar Bauchi ta baiwa sojoji ana sai da kowane guda kan kuɗi naira dubu ɗari da arba'in zuwa dubu ɗari da hamsin a kasuwa abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria taimaki To a gaida Abdulhaf yau ana dab da sati guda kenan da fara amfani da filin jirgin saman Kaduna maimakon na Abuja to sai dai kamfanonin jiragen nan da suka suka dage ba za su sauka a wannan filin jirgin ba suna nan sun tsaya kai da fata kamar yadda shugaban filin jirgin sama na kaduna madan amina ozi salami ta yi wa isa lawal karin bayani uh, ethiopian airlines suna nan tun ranar da muka fara sun fara da mutane 45 yanzu uh, passengers da suke samu sun kusan 200 so cin gaba kenan da muka samu ga domestic airlines kuma suna, nan suna ta operations dinsu uh, ba wani matsala wasu jiragen kasashen waje sun ce ba za su zo kaduna ba ban da shi ethiopia har yanzu babu wani jirgi da ya ce bari dawo ba wanda ya ce za su zo yanzu sai ethiopia din tukunna wasu fasinjoji sun saba an sun zo su dan cire kuɗi a atm sun ce sun zo nan sun ga babu atm me ke faruwa ne to banks din ne dai har yanzu wasu sun kawo sun zo sun ajiye ba su hada ba muna jira su hada ko yau ko gobe za su hada da ba mu da atm machines amma yanzu akwai banks da suka zo sun yi niyya za su hada kuma sun kawo mashin su. tsohon gwamnan jihar kano sanata rabi musa kwankwaso na cikin waɗanda suka zo domin tashi a wannan filin jirgin sama na kaduna kuma ya yi ƙarin haske game da yadda ya ga wannan fili. to alhamdulahi guri ya yi kyau kuma muna fatan za a ci gaba da tsayawa wajen abin da ya shafi tsaro da kuma su kansu masu jiragen ya kasance ana zuwa akan lokaci ana tashi akan lokaci kuma muna fatan aikin da ake a can abuja za a himmata a yi shi a kan wannan mako shida ko ma ƙasa da haka kuma kiranmu ga dukkanin wanda abin ya shafa kullum kasance ana hangen yau da gobe da jibi ma in za a iya wanda rashin tsayawa da hangen shi ya kawo mu a rufe airport ta abuja amma kuma ta ɗaya ɓangaren gashi an gyara wannan airport ta kaduna ta yi kyau kuma abubuwa da yawa mutanen kaduna za su amfana kaga wani kuma jin daɗi ne ga al'umma na wannan sashi na najeriya game da matsalar da ake fama da ita na injin cire kuɗi ko kuma atm a turance a filin jirgin saman kowa wasu daga cikin fasinjojin cewa suka yi annatu abdullahi lagos to alhamdulillah an yi kokari sosai ana magana cewa kamar babu inji na cire kuɗi wato atm da saboda haka sai dai mutum ya zo da tsaba kuɗi gaskiya ban cire ba so kaga ba zan tabbatar ko akwai ko babu ba sunana abdullahi shehu daga abuja fct an saba in an zo a dan cire kuɗi a inji an ce nan din injin bai fara aiki ba a gaskiya shine matsala da take tattare da nan wajen kamar mutum ya sauko yana so ya shiga taxi zai biya kudin moto kaga ba zai iya samun ciron kudi ba kai ma ka so ka cire kuɗi ni ma na so na cire kudi amma ban samu hakan ba an kaddamar da tashi a filin jiragen sama na Kaduna dai tun a ranar Laraban makon jiya wanda hakan ya sa yanzu haka masu nau'i daban-daban tun daga masu sai da kayan abinci da masu wankin takalmi da kuma direbobi suka yi wa filin tsinke domin neman abin da za su jefa a bakin salati. Bashir Ahmed. Me kake saiwa? ni ina yin shi mai kanima ana ciniki eh alhamdulillah abinda Allah ya kawo ana samu alhamdulillah mun gode ma Allah kamar a ini guda kan wanki takalma nawa eh to wannan ya danganta ga yadda ya samu sunana Adamu Muhammad Abaji chairman na NRTW Central Motor Power kawo Kaduna amma kuna samun fasinjojin suna babu laifi alhamdulillah alhamdulillah mutane suna zuwa isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a nigeria ai mulki ni ce ta allah sannan shi ne hanyar to a can jihar Niger ko an dakatar da shugaban karamar hukumar kace ne wanda ake tuhuma da kurciyan bera da kudin ma'aikatan karamar hukumar ga wakilin sashen hausa mustapha nasir ba tsare da karin bayani a cikin wannan rahoton Wasu ɗaruruwan matasa sun gudanar da zanga-zanga a harabar gidan gwamnatin jihar Niger da ke Mina domin nuna fushinsu a kan matakin da gwamnatin jihar Niger ta ɗauka na dakatar da zaɓaɓɓen shugaban ƙaramar hukumar kaca Honorable Muhammad Liman Dogo daga kan mukaminsa. To sai dai gwamnatin jihar Niger ta ce ana zargin shugaban karamar hukumar ne da satar wasu kuɗaɗe kimanin naira miliyan ashirin na malaman firamare da suka yi ritaya a karamar hukumar ta kaca shi yasa aka dakatar da shi domin gudanar da bincike a kai. Malam Abdulkadir Alfa shine shugaban tawagar waɗannan matasa masu zanga-zanga ya bayyana abin da ya zafi har suka ɗauki wannan mataki. abin da ya zafi shine abin ya kai mana iyaka wai an dakatar da chairman na kacha local government honorable Mohammed liman dogo an gaya muku dalilin dakatar da wai suna dalilin da suke kawo mana mu bai san mu ba wai an ya cinye albashi na ma'aikata majalisar dokokin jihar neja ce dai ta bankaɗu wannan tabar gaza da aka ci shugaban karamar hukumar ta kaca ya aikata honorable sha'ibu liman iya shine shugaban kwamitin labarai na majalisar maganan kuɗi ne an kama shi da baddakala da ya shafi kudi kusan miliyan 20 kudin karamar hukuma ne ko na karamar hukuma ne wanda kuma an ba da shawara cewa ya maido da wannan kudi a dakatar da shi a yi bincike kuma ya dakatar da wannan kudi. Eh, ya mayar da wannan kudi Wannan kudin ya yi aiki da bai kamata ya yi da su bane ko ku ya sa aljihun shi ne. Ya kawar da su ne na biyan bukatunsa Kwamishinan labarai na jihar Niger, Mr. Jonathan Vatsa ya ce gwamnatinsu ta APC ba za ta ragawa duk wani da aka samu ya yi awon gaba da kudaden jama'a ba. Duk wanda aka samu da shi ya yi laihi dole a cire shi. Ya yi laihi ya ci kudin jama'a. Amma wa'annan da ka gansu yau cewa sun hito suna protex. To ni ina gaya maka hayo su aka yi. Sojojin haya ne. ko da yake da yi ƙoƙarin jin ta bakin shugaban ƙaramar hukumar ta kaca da aka dakatar ya ci tura amma shugaban ƙungiyar shugabannin ƙananan hukumomin jihar Niger ta Algon Honorable Gambo Tanko Kagara ga abin da yake cewa akan wannan al'amari. Yanzu nan ba za a ci an cire shi ba tukuna sai an ga wannan zargin gaskiya ne. Ya yi wani abu da kuɗin mutanen nan ko bai yi ba. Samar da kyakkyawan shugabanci a matakan kananan hukumomi dai yana da matukar tasiri wajen ci gaban mazauna karkara, kamar yadda masana suka tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. yanzu ya ce karfe biyu na tsakar dare ga na barma da labaran da suka ɗauke hankulan jaridun jamhuriyar nijar za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar lokuriye wacce ta ruwaito wasu labaran da suka shafi almandahana da dukiyar ƙasa da ake zargin an tafka a wasu muhimman ofisoshin gwamnatin nijar ciki har da ma'aikatar ministan cikin gida jaridar ta ce 'yan kwangila da dama ne rundunar tsaron jandarma ta saurara domin su yi bayani game da kwangilar da suka karba cikin wani yanayi mai duhu sai dai wasu 'yan nishar na ganin wannan bincike a matsayin wani yunkuri mai kama da sau ma'ana a ɗora wa tsohon ministan cikin gida hasu masa'udu laifin handamar da za ta sa a manta da batun miliyan dubu ɗari biyu ɗin nan na sefa da ake zargin ya juya akalarsu zuwa wani bankin ƙetare saboda matsin lambar da gwamnatin ke sha daga 'yan ƙasa a kan wannan batu domin ta yi haske jaridar lanketer ta aza ayar tambaya game da inda jirgin gwamnatin nishar mombak zam ya shiga kamar yadda ta ce jam'iyyun adawa da wasu 'yan ƙasar ta nijar ke ta nuna zulumi saboda rashin sanin zahirin dawan da ya ci wannan jirgin sama wanda kasar Nijar ta siya a zamanin mulkin janar sai Kunce domin tafiye-tafiyen shugaban ƙasa. Lankitar ta ce nuna shakku a game da makomar jirgin na Mombaxam na da nasaba da abubuwan da suka taɓa faruwa da jirgin sama na Mongrebun wanda aka taɓa yi wa Nishar kamuwarsa a farkon ɓarkewar rikici tsakanin hukumomin na Nishar da kamfanin afirkar. saboda haka dole ne a damu domin za ta yi shi ma wani jami'in kare muradun kotu ya yi kamuwarsa levanaman ta leƙa jami'ar abdulmuni ta yamai inda ta ce samun gurbin karatu a wannan daɗaɗɗiyar jami'a ya zama wani babban jidali a yau saboda wasu dalilai da dama ciki har da rashin aiki da na'urorin zamani lamarin da ke tilastawa wasu ɗalibai shafa dare a farfajiyar jami'ar domin samun damar yin rajista a washe gari. ko yake jaridar ta ce matar da ke kula da rajistar sunayen ɗaliban kanta sai ta ga dama take zuwa aiki matsalar da ke ƙara haddasa tsaiko da cinkoso yayin da wa'adin rajistar ke ƙara ƙurewa in ji labanama sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger da sule mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauro kuka aiko muna Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA. Mai magana Bashir Kwamfuta daga karamar hukumar madobin jihar Kano. Ina so na yi amfani da wannan dama domin na gode wa Allah bisa dawar mai girma shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari. Hakika wannan abu abun farin ciki ne gare mu mu talakawan Najeriya kuma muna fata Allah ya bashi iko domin ya ci gaba da ayyukan alkhairi Assalamu alaikum farko suna sunana Aminu mai shayi na garin garbace da karamar hukuma ta Balija ta raba tarayyar Najeriya. ta farko muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya dawo da shugaban kasa gida bayan rashin lafiya da ya je jinya a birnin London. Muna yi masa addu'ar fara kama aiki a wannan litinin da fatan zai shiga ofis lafiya kuma zai ci gaba da ayyukan da ya sa a gaba na gyara ƙasa da kuma ceto talakawa daga cikin halin da suke ciki. Assalamu alaikum. Sunana Baffa Haruna da Mahabaju Basoga garkuwar ƙungiyar muryar talaka. To alhamdulillah hakika mu mutanen yankin karamar funa kaye musamman ma ma'aikata da kuma 'yan kasuwa masu alaka da banki na union gaskiya mun gode wa Allah saboda wannan banki yanzu ya dawo ba bakin aikinsa. an fara ginawa domin a ci gaba da aiki fafafa wannan banki dai ya ajiye aikinsa tun karshen shekaran 2014 lokacin da 'yan ta'addan boko haram suka shigo nan bajo ga suka lalata mana wannan ba salamu alaikum sashen hausa gidan rediyo muryar amurka mai magana malam rulwanu sa'idu gaida a jihar zamfaran najeriya a yau kirana zai kasance ne akan babban shafin nan na sada zumunta wato facebook wanda ya zama tamkar ruwan dare game duniya abu na farko ya kamata wannan shafi ya bullo da wasu hanyoyi ko dabaru na hana kallo ko yada bidiyoyi da hotunan batsa a shafin abu na biyu ya kamata wannan shafin ya ɗau matakin hana wallafawa ko watsa labaran da ba su da tushe bale asali domin kare mutuncin ɗimbin al'ummar da ke bibiyar wannan shafin Assalamu alaikum sashen Hausa na BOA America. Suna na Abu Yalo mai urba na Chaɗe Local Government da ke jihar Sokoto. To ai ina son yi amfani da wannan dama zuwa ga ainihin talakawa 'yan uwa na Najeriya. Da ke gaba da yi ma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari fatan alheri ba wai mu taho kowa ya faɗi albarkacin baki ne ba. To shi kiwo yana iya shiga ga kowa sannan kuma lahiya tana tafa ga kowa. domin duk inda ya zan ba kai ka kashe mutum ba kai ka za a ce ba to ya kamata ka sai a da addu'a. To labarai a takaice shine shirinmu na ƙarshe. a takaicen ma'aikatar shari'ar Amurka ta nemi a ƙara mata lokaci game da buƙatar Majalisar Tarayyar Amurka cewa ma'aikatar wato ta gabatar mata da hujjojin zargin da shugaba Donald Trump ya yi cewa tsohon shugaba Barack Obama ya tatsi bayanai daga wayoyin tarho ɗinsa a New York a lokacin da ake yaƙin neman zaɓe. shugaban amurka donald trump na shirin tambayar shugabar jamus angel merkel game da darasin da ta koya wajen hulɗa da shugaban rasha vladimir putin yayin da shugabar ta jamus take yunkurin koko shirin zuwa fadar white house ziyara ƙarshen wannan satin ministar farko ta yankin scotland ta ɗau mataki na ɓallewa daga burtaniya ta wajen bayar da sanarwar cewa tana da niyyar fara shirin neman izini da gudanar da wata sabuwar ƙuri'ar raba gardama game da yankin wato 'yancin scotland ɗin. To madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa yanzu a madun kowa da kowa nan sashen Hausa musamman shi Ibrahim Almasi Garba da na gabatarwa sai Solomon Abu da ya bada umarni sai injiniyan mu Charles Hall ni lada ibrahim ayo ke cewa sai an jima ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin nan na noma tushen arziki wanda sarfil hashin gumel ke shiryawa kuma ya gabatar wani lafiya mu koma mu kwana lafiya